أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لنا رشاة فوت a watan zulqa'ada watan sha ɗaya, hijirar annabi rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya zo daidai da 17 a watan shida, shekara ta 2022 Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya haɗa mu a wannan babban masallacin juma'a na minzutasi'u da yake gra a gumen local government jigawa state a tarayyar nigeria domin gabatar da wannan sallah ta juma'a idan musulmi da yake maimaituwa a duk sati muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya tsawon rayuwarmu da ya sa muke maimaita irin wannan juma'o'i to ƙarin alkhairi ne a hanyar tafiyar mu lahira annabi ya ce khairukum man tsala umruhu wa hasuna amalu mafi alkhairin ku shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo shi kuma ta fuskarsa ya kyautata ayyukansa to Allah ya sa tsawon rayuwar da muke samu ƙarin guzuri ne kafin ya kare mahama dalal lailu la min tulu'il wani inda dare ya kai da tsayi to dai ba makawa alfajir zai ketu haka wa mahama dalal umru la min dukhulil qabri duk inda rayuwa ta kai da tsayi tuwa na an sha miya wani mai hikima ya ce wa in ummira ma ummira nuhu ko da an ba shi tsawon rayuwa irin ta annabi nuhu to wata ran kuma sai an shiga kabari labudda min dukhulil kabari kamar yadda wani yake cewa kullu bin unsa wa in dalat salamatuhu yawmin ala alatil hajaba a mahamulu yace kowane dan mace to waye fado daga sama waye ba dan mace ba yace to in dalal salamatuhu ko da rayuwarsa ta yi tsawo to yawmin ala hajaba a mahamulu wata rana sai ka ganshi a makara an dauko shi ina za a kai shi kabari yayi ne ya bar duniya kwanansa ya kare shi kuma kabari annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan biyu ne in ma raubatin min riyadil janna wa in ma hufirin min hufratin niran ko dai da ya zama dausayi ne daga dausayin aljanna Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ko kuma ya zama rami ne daga ramukan wuta a azanallahu wa ajarana abinda zamu tattauna a kansa shine babban samu samun da ya fi kowane samu samun da in ba shi ka samu ba ka samu komai ba a rayuwar duniya duk abin da kake da shi ka tara tiriliyan taba sama lafiya ka fi doki da zaki in dai baka da wannan samun to baka da komai a wajen Allah amma cinka da kyar shanka da kyar amma in ka samu wannan samun kai ne mai komai a wajen Allah subhanahu ta'ala wannan babban samu shine samun tauhidi shine foundation na dukkanin rayuwarka gaba daya ba ma wai ibada ba rayuwar gaba daya shine foundation domin kai Allah subhanahu ta'ala bai halitta ka ba sai dan tauhidin Jiya da ka gaya maka ni'imomin nan hafos ɗin kawai shi ne tabbatar da tauhidin ai kai kanka ka san ya maka ni'imomi ko tun daga kan zubin halittarka laƙaka fi ta taqwim cikin mafi kyawun diri ko Allah allazi khalaqaka a fa'adalak ya maka wannan sannan bayan wannan ni'imomi na ma'ana da na zahiri da ya maka ya baka hankali ya baka tunani ya baka harshe mai ya zaka bil aqli wal lisani an irin hayawan ya bambance ka da hankali da harshe akan sauran dabbobi wannan ni'ima ce babbar dabbar ka ai bata magana sai kuka kawai sai dai kai da ka saba da ita yau da gobe gane kukan yunwa ne kukan matsala ne amma dai ita dai bata iya furta maka komai amma kai ku Allah subhanahu wata'ala ya halicce ka kuma allamakal bayan ya sanar da kai bayani kai amfani da harshen ka. a ya fito fili ya sarraha cewa ya yi maka ni'ima ya maka falala a Isra'il. isra'i ce wa laqad karramna bani adama haƙiƙa mun karrama 'ya'yan adam wa hamalnahum fil wal bahari mun ɗauki nauyin su gudanar da rayuwarsu a tudu da kwari wa razaqnahum min at-tayyibati sannan muka azurta 'ya'yan adam da dadadan abubuwa na halali sai kuma ya sake rufe ayar da cewa wa nahu. ya buɗe da karramna ya rufe da fabbalna duk ga suwa bani adama kaga wannan ba ƙaramin ni'ima bace in ka zo gefe ya ɗaga maka sama yana saukan maka da ruwa alhamdulillah yau ruwa ya sauka kowa ya ji daɗi jiya zafi yanzu sanyin kuma har ya fara ratsa mutane ka gani ko yana fitan maka tsirrai ya sakar maka iska oxygen din da kake shaka ya maka ni'imomin da yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan da za ku tarka ku ɗauki bayro rubucewa Allah ya mana kaza Allah ya mana kaza ya ce ba za ku iya ba saboda yawan ni'imomin amma ina matsala take tasowa innal insana lazalumun kaffar dan adam ne ke zaluntar kansa ta hanyar butucewa irin waɗannan ni'imomin to da abin da nake so in ce da kai a matsayin Allah na alhakimu wanda la ya fa'alu fi'lan biduni hikmatin baya aikata wani aiki ba tare da hikima ba kamar yadda la ya amuru bi amrin biduni hikimatin baya umarni da wani umarni ba tare da hikima ba baya hana wani abu da ya ce ya hana a bari ba tare da hikimar cewa a barin ba kawai ya rage wani lokacin ka fahimci hikimar ko shari'a ta sanar da kai hikimar amma ko baka sani ba ko baka fahimta ba akwai hikimar dan Allah alhakimu ne baya abin da babu hikima to shikenan in ka gane wannan sunan nasa alhakimu sai maka waɗannan ni'imomin da muka zana kaɗan daga cikinsu amma ba manufa ya fifita ka ya karrama ka ya maka harshe dabba ka bata da harshe ya maka tunani ya maka hankali ya ma hore maka duk sauran abubuwan da suke bayan ƙasa kamar yadda yake wa sakhara lakum ma fil ardi jami'an minhu muka hore muku abin da ke bayan ƙasa to a matsayin sana alhakim ya kamata ka tambayi kanka da wata hikimar ya maka haka kai ka fi kowa shi yasa ya kalubalance ka a yi hasabul insanu ayi yi turaka suda yanzu kawai tsammanin ɗan adam kuma duk a gama masa goma ta arziki ɗin nan amma a bar shi haka sasakai imamu shafi da ibn al-qayyim ce la umaru wa la yunha ba za a umarce shi ba a ce yi kaza ba za a hane shi ba a ce bar kaza kawai haka sasakai ba manufa a ƙarshen suratul mu'minun yace afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un yanzu ko ana ku zaton da tsammanin kai mun halitta ku dan wasa haka takafai ba manufa ba za ku dawo mana ba to an aka ce gaje ka dawo to ana so ka dawo da sakamako ne fa result ake so ka zo da shi yasa wata ayar ce inna ilaina iyabahu to su sani gare mu za su dawo in sun dawo kuma ba kallon su za a yi ba wasa musu ido za a yi ba kan kare da na doki ruwa ta sha a'a thumma inna alaina hisabahu in ka ji ala kuma wajabci ne to Allah ya ce alaina yi wa kansa wajabcin hisabahum ya musu hisabi ma'ana bambancewa tsakanin tsaki da tsakuwa wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda ya kwa zarra na alkhairi ya gani wanda ya na sharri ya gani wa ma rabbuka bizallamin lil abid ubangijinka ba ma'abocin zalunci bane ga bayinsa to mutane za su dawo wata ayar ce kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu kamar yadda muka fara farkon halittar to haka za mu dawo da ita nan ma sai tabbatar maka mu dawo da halittar sai ce adan wani irin alkawari ne na musamman ya ce alaina wanda muka wajabta wa kanmu ce kuma ya biyo baya da wasu mu'akkadat ya ce inna kunna fa'ilina in ji Allah ya ce inna mu kunna mun kasance in mun ce za mu yi fa'ilina an gama eh kai ne kake gani an baka lokaci da daɗewa amma duk abin da Allah ya ce zai yi ai an gama a shi sa ba wuce maka wani karatu mai karfi ya ce rana ba ta karya ya eh, sai dai uwar ya ta kunya to Allah ya ce na kunna fa'ilina mu in muka ce za mu yi an gama to kaga wanda yana haska maka cewa kenan ashe dai bai halice ka ba sa sakai to wannan kalubalen da ake maka to shine sai a suratul zariyati aya ta 56 sai fito fili ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun yanzu hikimar kenan ce ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta mini malamai suka ce li wahiduni ta ni da bauta wannan tauhidin yasa muka ce maka shine babban samu shine samun da ya fi kowane samu duk abin da ka samu in baka da tauhidi baka da komai a wajen Allah da kai da zero uwa ɗaya uba ɗaya amma ka rasa komai kai ne mai tauhidi kai ne mai komai a wajen Allah ne tauhidi In ce kalmar al'arabci wahada yuwahidu ne tauhidan ya kadaita yana kadaitawa shi aikin ne tauhid mai aikin mu muwahhidi mai kadaita Allah subhanahu ibn al-usaymin a cikin littafin safatawal aqida da aka tambaye shi akan me imani mai tauhidi suna da bambanci ko ba su da bambanci to shahid dina ni sai shi fara da tauhidi sai sai idan an ce tauhidi shine ifrabillahi ta'ala fi ma ya yahtassu bihi wa yajibu la tauhid shine kadaita Allah cikin abin da Allah yake banta da shi akwai abubuwan da Allah kadai yake banta da su to in ka kadaita Allah cikinsu, yanzu ka zo da ɓangare ɗaya cikin ɓangarorin tauhidi guda biyu a wannan ta'arifin na ibn al-usaymin kadaita Allah fi ma ya katastu bihi cikin abin da shi yake banta da shi to kamar ne abubuwan da shi yake banta da su halitta akwai mahalicci ba shi ba kaga shi kada yake banta da halitta azurtawa fa akwai mai azurtawa ba shi ba yayi damuwa fa farantawa fa ba da lafiya fa da su wannan dai karatun da mai kawa'idi ya maka a tsakiyar kawa'idi da aka yi maka la'ina ma'anan lako la kalika wala razika wala ma abu da bi haƙƙin illa huwa rabbul ibadi ta shi ubangijin mu bayi masu kamanni banban irin wayannan abubuwan ka keɓance Allah da shi don shi ya keɓanta da su sashen farko na tauhidi ka zo da shi yanzu amma shi wannan sashen na farko kaso mai yawa cikinsa wanda ba musulmi ba ma ya yarda da shi la kalika an ka tambaye su Allah ce la in sa'alkahum man khalaqahum da zaka tambaye su waye halice su za su maka Allah ne waye halice su mai da kasai za su maka Allah ne yasa ake kiransa tauhidi ne na wato rububiyya yadda da Allah shine mai kowa mai komai kamar yadda yake alalahul khalqu wal amru bayan ya zano halittunsa ya ce inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal idan ba ku sani ba ku sani ubangijinku wanda ya cancanta da ibada ku bauta masa shine wanda ya halitta sammai da kasai fi sittati ayyami cikin kwanaki shida sun maskawa alal ya daidaita a kan al'arshinsa yughshil lailan nahara ne yake lullaba dare da yini dare ya zo yini ya tafi yini ya zo dare ya tafi tun da kawai gari a bayan kasa ka da hali na uku kawai ana halin biyu ne ko kana dare ko kana yini ɗaya ya zo ya tafiyar da ɗaya ya gushin lailan hara sanan ya talibuhu hatisa kuma wajen neman ɗaya yana neman ɗaya da gaggawa ma'ana lokacin wayewar gari ba zai yi ba garin ya ƙi wayewa baka taɓa ji ba kai gashi har takwas har tara rana ba ta ceto baka taɓa ji ba haka lokacin faduwar ranar ba zai ba ta ci faduwa kai har tara har goma rana ba ta faɗi ba ka taɓa gani ba to zaka kenan aiki ne da daily kuma tana ci gaba rotation ba yankewa kuma ba saɓawa yadda ɗulubuhu hasisa kai ka san in banda aikin Allah ba wani duk inda ɗan adam ya kai da programming ɗinsa sai ya lalace ya rikici amma da ke aiki ne irin na Allah haka kawai gari kawai abin da yake gudana kenan sai ce to wa shamsa da ita rana wal kamar da kwansan wata wani juma da taurari da suke cikin sama sai ce dukkaninsu musakkaratun bi amri horarru ne gudanarsu da umarninsa ne subhanahu wa ta'ala to sai ta kaice maka rahoton lissafin sai sai alakai kuma saurara ku ji ku faɗa ku lahul kalku dukkanin halittu ma nasa ne kuma da aka yi halittun babar kowa aka yi da kansa ba kai je ka sama kanka abin da ka ci kai yi wa kanka abin da sha a'a juya al'amuran halittun ma wancan arziki wancan talauci wancan damuwa wancan farin ciki wancan mutuwa wancan zuwa duniya lahul khalqu kuma wal amr halittun nasa ne juya al'amuran halittun nasa ne sai jinjina wa kansa da kansa yace tabarakallahu rabbul alamin albarkatunsa sun yawaita renan duniya da abin da yake cikinta irin wani abubuwan shine sashen farko da ake so ka keɓance Allah ma ya khatassu bihi cikin abin da shi yake banta da shi sai sashe na biyu da ya fi kowanne tsada ibn al ya ce waya jibu lahu da kuma abin da ya wajaba a yi ga Allah yanzu kai ne mai amma baya ga halatta baya wajaba ga kowa sai ga Allah ka keɓance shi abin da ba ne yi sai shi ka kawo gefe guda to gefe guda kuma waya jibu lahu abin da ya wajaba gare shi ma'ana kai ne yi? amma idan ban Allah ba wanda ake wannan abu sujadar nan da gashi nan yan uwa suna yi ruku'un nan za ka yi wa wani wayi gari a wani wadin gairi jizar in ka yi wa wani sujada irin wannan daga hannu ka yi roƙo za ka roƙi wani yanka dogaro istigasa wa ma ila zalika da irin waɗannan abubuwa to kaga waɗannan kuma kai ne mai amma kawai ga Allah ake yin su to sai ibnu rusaymin yace duk wanda ya sanya rayuwarsa a tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu ifradullahi ta'ala fi ma yakatasu bihi wa yajibu lahu to wannan shine yazo da tauhidi shine mai tauhidi in zaka kasa tauhidin kamar yanda malamai suka gano su bil iqtira'i ta hanyar bibitar ma'anonin alqur'ani Allah ne sai afala ya tadabbaruna alqur'ana shin mutane ba za su lura da ma'anonin alqur'ani ba am ala qulubin aqfaluha ko akwai wani rufi ne a zakatansu da yake hana su gane alqur'ani to malamai ta hanyar bibitar ayoyin alqur'ani sai suka samu alƙur'anin ta tauhidin nan ya kasu kashi uku ma'ana kamar suna so su ce da mu duk ayar suke magana a kan tauhidi in ka ɗauke ta ko dai tana magana ne a kaɗai ta Allah wanda shi ake kira tauhidin uluhiyya ya fi kowanne tsada bautawa Allah shi kaɗai ko kuma tana magana ne a kan rububiyya ta Allah ma'ana shi ne mai kowa mai komai kamar wanda muka karanto ɗin nan ko kuma aya tana maka magana ne a kan. sunayen Allah da sufofinsa ba mai suna ba mai sufa irin nashi in shi ne Allahu za ka samu wani Allahu kuma sai dai Abdullahi in shi ne arrazzaku sai dai Abdullrazaki in shi ne al'azizu mai ƙarfin da wani abu bai gagararsa sai dai ka samu Abdulazizi kuma to shi ne mai suna da sufofin da ba mai suna ba su irin daji to duk ayoyin tauhidi da malamai suka bibice su ke suka kawai ba sa fita daga ɗayan ukun nan ko ayatan tabbatar maka inda tauhidi ce tauhidul uluhiyya Allah ya tsaya abauta maka ko tauhidul rububiyya shine mai kowa mai komai ko kuma al asma wa sifat shine mai suna da sifofin da ba mai suna ba mai sifa irin nashi a cikin suratu maryam aya ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya bamu labarin duka nau'o'in tauhidin nan guda uku yace rabbus samawati wal ardi ya fara da me kenan rububiyya rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu sai biyo baya da ya ce fa abuduhu to ka bauta masa shi kadai sai rufe da asma wasu ce hal ta'lamu lahu samiya ka ji wani mai suna irin nasa babu sauraka wannan su ne nau'o'in tauhidi wato guda uku bayan mun ji na tauhidi shine sanya rayuwarka tsakanin abu biyu keɓance Allah da abin da ya keɓanta da shi da keɓance Allah da abin da ba a yi wa kowa sai shi kamar da muka ce ba abin da ya fi shi tsada shi ne babban samu samun da ya fi kowane samu shi ne babbar falala falalar da ta kowace falala shi ya sa duk wani manzo da Allah zai aiko shi to in ya bakunci mutanensa a karan farko kiran kenan da awar kenan na zo na Allah ya saka masa da alkhairi ya su tuna kan manzo na farko annabi nuhu tun daga kansa duk wani manzo da ya zo tauhidi ya fara da shi haka Allah ya bamu labari a dunkula a suratul nahl yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu llaha wajtanibu at-taghut haqiqa ba'athna mun tayar mun aika kowace al'umma manzo kamar yadda a wata ayar yace wa in min ummatin illa kala fiha nazir babu wata al'umma face ne gargadi ya ratsa cikin ta to ba'athna fi kulli ummatin mun aika kowace al'umma rasulan jakada manzo na musamman in yaje a karan farko sai ce to kiran shine an ibudullah ku bauta ma Allah shi kadai wajtani butagut ku nisanci bautar wani Allah kaga a kadai sai Allah tauhidi shi da kiran farko ku nisanci bautar wani Allah sun ce at-tagut shine kullu ma ubida min dunillahi wa huwa rabi shine duk abin da aka bautawa shi ba Allah ba kuma yadda a bauta masa kina wanda aka bautawa shi ba Allah bane bai yadda a bauta masa ba ko bai san ma ana yi ba kunu a wani gida yanzu shi ba ɗagutu ba ne ɗagutun masu bautar shaidan ɗin da ya kawata musu domin in baka sa wannan ƙaidin ba kace ɗagutu shine duk wanda aka bauta ba Allah ba to za ka mai da wasu talihan bayi har da annabawa ɗagutu idan an bauta musu annabi Isa bayan suna bautar shi ba amma ya sani ko ya yadda har ma Qur'ani ya baka hikayar yadda za a yi baran-baran da su a filin alkiyama da annabi Isa Allah zai masa tambaya mai nauyi ya isa ibn maryam a ta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah Allah zai ce ya kai isa dan maryam kai ne ka cewa mutanenka ku ne ni da ni da mahaifiyata alloli guda biyu ba Allah ba da ne yake farawa sai yayi subhana sarki ya tabbata gare ka ya Allah ma yakunu ni ai baya ko kusa da dacewa da ni an akula ma ne bi bihaqqi in faɗi abin da ba ni da tantanta ba ni da haƙi a kai sai shi Allah ma in kuntu qultuhu faqad alimta ya ubangiji in har na din to ai ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi innaka kai Allah anta allamul ghuyub kuma sanin gaibu ne kai ba abin da yake koye maka saboda haka tauhid shine ta Allah da ibada dagutu kuma shine duk wanda aka bauta ba Allah ba a halin ya yadda a bauta masa yanzu Allah yake ba mu labari kowace al'umma ya tura mata jakada farkon kiran kuma shine tauhidi wannan a dunkule kenan a suratul nahl in ka bi inda aka yi maganar manzanni din irin su suratul araf suratul hud irin suratul maryam zaka samu haka Allah subhanahu wataala yake fara maka duk ko da ka dauka zaka ji kiransa na farko dauki manzan na farko da malami mana magana a kansa yana bakuntar mutane abu uku ya fara musu da shi a suratul hud Allah ce wa laqad arsalna nuhan ila ƙaunu hakika mun aika annabi nuhu zuwa ga mutanansa yaban tabbaci ne daga wajen Allah an tura shi to sai kuma da ya je abin da yi abu na farko da yi addressing kansa yayi sai ce inni lakum nazirun mubin ni da kuke gani yanzu na zo gare ku mai gargadi ne mai bayani ne da kuma ga wajen Allah abu na farko kenan abu na biyu sai saƙon bayan gabatar da kansa Allah ta abudu illallah. kada ku yadda ku bauta wa kowa idan ba Allah ba abu na uku sai abin da zai biyo bayan in yarda da shi inni akafu alaikum azaba yawmin azim ina ji muku tsoron azabar wani ne mai radadi mai girma yanzu kalma uku zimla uku ya musu gabatar da kansa sakon da yazo da shi illa saba masa to sai suka masa abin da ake cewa kowa ya mana kan kara sai mun masa na itace haka suna kallonsa abinda suka bayan ya ce ne a kawo alaikun azabu yamma alifa ƙalal mala'ul ladina kafaru min ƙaube sai manya amma manyan kawai ba manyan kirki ba manyan bata manyan kaiwa mutanensu zuwa ga halaka sai suka ce na farko kai ma muna ganin mutum ne kamar mu kaji da abinda za a fara masa ma na raka ai garin da nufi kai ma basharun ne misluna mutum ne kwatankwacinmu kenan su a wurinsu. aljani za a turo musu ko mala'ika kullum kin gaskiya ne shi ma'anar manzo wanda zai zo maka da sakon ka koya daga wajensa kana mutum an aiko maka aljani wanda baka iya gani ya ra'i kana mutum an aiko maka mala'ika halittar ka ba irin tasa ba shi fuka-fuki ne da shi girmansa ba irin naka ba in yi ruku'u ma ya rufe ka to ya za ka koyi ruku'u a wajensa annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya taba ganin mala'ika jibrilu da ɗari shida. kowane fuffuke siddul ufuki ya tokare sama Allah wannan ya za yi ya za koyi wani abu daga wajensa bayan ya tsaya ya kife ka in yi ruku'u ya danne ka su da Allah baya aiko wa al'umma manzo sai daga jinsinta amma sai aka fara annabi ne cewa muna ganin kai mutum ne kwatankwacin mu sannan kuma wanda suka yadda suke binka daga zuwan kannan suka yadda suka ce sun yi imani da kai su kuma arazuluna ne inna lillahi wai kasantaccin cikinmu ne ba su kowa bane daga cikinmu badiyar ra'ayi ne ma wanda kawai daga an zo da magana ba tunani sai su bi a'udhu billahi ne kun ga imani haka yake sunnar imani kawai rabawa kalubale ne yanzu kaga yadda faske da Allah abin da ya kamata aka halice su domin sa suka yi amma aka ce musu ba su da tunani badiyar ra'ayi sana abu na uku suka ce wa ma nara lakum alaina min fadli da kai da su ɗin da suka yi imani da kai ne kuka fi shi kullum ɗan adam sa yake kwatantawa da lahira wanda da duniyar ta kai darajar fuka-fukin sauro a wajen Allah to da kafirin ma bai samu ruwan da zai sha ba a ce rashin darajar duniya ne ta sa aka ba wa kowa da kowa har ma wanda ba mai darajar ba sai ya samu mai darajar bai samu ba a mai darajar bai samu ba saboda ba ita ce ma'aunin ba a wajen Allah ma'aunin shine wannan tauhidin da muke magana a sa cewa in kana da shi kai ne mai komai inda duniya ita ce ma'aunin to aka gada su annabawa sai su fi kowa musamman annabi sallallahu alaihi wasallam da sai ya fi kowa amma masu imani ma da suka fahimce ta bin su take suna gujinta sai na umar yakan ce a duniya gurri gairi aka ce da abdullahi dan umar da sai na umar ba mutanen da aka samu duniya tana bin su suna cewa ta roƙi wani sun su ba sa buƙatar shi ko babba dan abdullahi farin jakada in za ku iya tunowa sallallahu alaihi wasallam wata rana sayyidina umar ya zo ya same shi a kwance a tabarma bashin fuda tabarma ta yi sawo a jikinsa farkon abin da sayyidina umar ya fara tunowa sarakunan roma da kisra yake ya rasulullahi me zai hana kai ma mun nema maka shimfiɗu na alfarma mai annabi ya ce masa ya ce mali walid duniya ya umar mali walid duniya ya umar innama ana karakibin istazalla ta hata shajara sa'atan yushaku an ya yace mai hadan da duniya ya umar ai matsayina da kake gani kamar mahayi ne da yake kan abin hawa jaki doki a yinin da ake garjin rana sai kuma ta karkashin bishiya sai ya tsaya shi ba kowa ya ba yana kawai tsaya akan abin hawan sai yana huta ƙarƙashin bishiya yushaku ta hila yana gab da ya kara gaba shine kuma kace a wannan tsayawar za ka masa a kayan shimfiɗa da kwanciya sallallahu alaihi wasallam shekara 63 da uku a duniya amma kaji 63 sai ce iska zallata ta shajara kamar wanda ya hau abin hawa ne kawai ya tsaya a karkashin inuwa kafin ya wuce shine ai mai riyadu salihi da tun a mukaddima yake gaya maka inna lillahi ibadun futsana yace Allah yana da wasu bayi intelligent masu kaifin hankali masu fahimta masu cin dogon zango yace dallaqu duniya wa fitina? fitna yace sun saki duniya saki uku saboda jin tsoron fitinarta nazaru fiha yace sun yi nazari sun tsaya gani na tsanaki sun tsaya su san me duniya shi yasa kai ma so ake kake kallon mai mecece duniya yace da suka yi nazarin ta falamma alimu lokacin da suka gane Anna, laysa li hayyin watana ai ita duniyan nan ba wata tabbataccen matabbaci bace sai aka me biyo baya ja'alu halujatan sai suka mai da ita igiyar ruwa in ruwa ya kawo ga wanda suke da kogi in igiyar ruwa tana juyawa wanda bai san mai ruwa ba sai ya ɗauka wannan igiyar ruwan wani abu ne mai ƙwarin da zai ɗauki wani abu mai nauyi amma dai da ƙwandalaka in ka saki ta tafi kenan to da suka kalli duniya masu nazari ja'alu halujatan to amma da suna cikinta kuma sun mai da ita igiyar ruwa to ya za a yi fitar da kansu daga ciki suna cikin da sun dauke ta kawai igiyar ruwan ce da ba za ta dauke ka ba ta ajiyar inda kake so ta za ka mata halarkar da kai haka suka dauke ta to amma tun da suna ciki mai mafitar su sai ce wata hazu salihal a amalu siha sufuna sai suka riƙi yan kyawawan ayyukan da suke cikinta a matsayin su ne kwale-kwalen da zai fitar da su in suna cikinta sun mai da ta igiyar ruwa mai halakarwa to amma tun da suna cikin za a yi su fitar daga cikinta shine rikon kyawawan ayyuka shi ne abinda Allah ya gaya maka surar da yanzu na san ka karanta walbaki ya sali salihatu din wannan to su suka rika su a matsayin jirgin ruwan da zai tsere da su wato fitinar duniya wani mutum ya kalli ɗansa yake cewa araka tuhibbu irsan zati gadare abatta dalaqu hal akayasu battal yace kai ina ganin kana son auren mayaudariyar nan ne eh, ba wata yarinya ya samu ba wai duniyar yake kamanta masa da mace yace kai ina ga kana son auren mayaudariyar nan ne to in baka sani ba a batta talaku hal aka yasu batta yace masu hankali sun mata saki batti saki batti a wajen malaman fiqh shine sakin da ba komai to sun mata saki batti kai kuma kake son aurenta to ka kai maka da aka ka bi sawun masu hankali kenan to almuhimmi mu koma mutanen annabi nuhu sai suka ce da shi bai fi su komai ba da shi da wanda suke bin sa yanzu magana ta uku kenan ko daidai ya gaya musu uku gabatar da kansa da ne lakum nazirun mubin abu na biyu Allah ta abudu illallah abu na uku illan kin binsa da abin da ya zo da shi yana je musu tsoron azaba yini mai girma dan su suka ce masa kai mutum ne kamar mu sannan wanda suke binka a na zadiyar ra'ayi kaskantattu ne a cikin mu mabiya ra'ayi ne ba masu tunani bane kawai binka suka yi da ka kenan sana abu na uku wa ma nara lakum alaina min fadlin sun kwatanta duniya mai duniya kenan shine mai jin daɗi to abu na hudu mafi muni sai suka hada da shi da sakon da su suka ce suka zunukun bal nazunnukum kazubina suka ce kawai da kai da su din zaton da muke karyar ka zo da ita auzu billahi na shaitanir Roci. to wannan shine ɗabi'ar imani in dai za ka yi imani ka jira ƙalubale ka jiyar da ake wa annabawa ɗin shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙurashawa suke masa abin da suke masa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya rarrashe shi yace waka zalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimina a furqan yace kamar yadda suke maka quraisha wannan ba kai ne farau ba wani abin da suke kiran sa malamai tasliya rarrashi abin da ya sha muta nuna maka ba fa kai ɗaya bane sai ka ji suna cewa wata ka'ida al-fitnatu idza amat kaffat wai fitina idan ta mamaye kowa ta fi sauki ka kana ta kukan rashin ruwa har yanzu kasar goma ba a yi ruwa ba aka ce daga nan har Nijar ba a yi ruwa ba sai ka ji dama dama ashe ba ku kaɗai ne kuka rasa ruwan ba amma ka ji Nijar har mai gasar an samu ruwa nan daga Bujungu har Gagarawa an samu ruwa gabas har Malam Madura an samu ruwa sai ka ji tashin hankalin yayi yawa kuma to amma in ana so a lalace ka ana maka wannan matsalar ba taka bace ta kai kaɗai sai ka ji ta fi sauki shine suke da ka'idar alfitnatu idza amat kaffat fitina idan ta mamaye kowa ta tafi sauki yanzu ana lalacin annabi da nuna masa wannan abin da quraishawa suka yi masa ba wai shi kaɗai bane faru a cikin manzanni wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin haka muka sanya mu kowane annabi makiya daga cikin mutanen da ba sa so a ambaci laifinsu su amma wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira idan kai ka tsayu to shi kuma ubangijinka ya isa ya kai ne shirarwa ga wanda ya masa gamda katari sannan nasiran mai taimakon mai taimakon addinin sa ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira to almuhimmu wannan shine tauhidi kaji kalubalansa mun dauki misali daga farkon manzanni da kuma karshen manzanni falalarsa tana da yawa kwarai da da muka faɗa tun a mukaddima mai ala gane falalarsa cewa ne babban samu samun da fi kowane samu ka samu komai in baka samu tauhidi ba baka da komai ka rasa komai in kana tauhidi kai ne mai komai a wajen Allah ai shi kenan falala ta kare masa to amma mu ɗauka a hadisance a nasance wata rana annabi musa alaihi salatu wassalam ya ce ya rabbi ya ubangiji sanar da ni wani zikiri wanda zan ke ambatanka da shi sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ya musa qul la ilaha illallah ya musa ka tai kai ta faɗin la'ilaha illallah kalmar tauhidi kenan kalmar taqwa kenan kalmar ikhlasi kenan kalmar tawa'i ko kalmar daidaito arnan da yake karkashin dutse in ya faɗe ta duk kun zama ɗaya sai ma ka yi ƙoƙarin kar ya da kai ya wuce ka da yanzu kun koma babin inna a indallahi atqakum haka Allah ya ce annabi ya gaya wa duniya qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in na wa ka ce ya ku waɗanda aka ba su littafi kafin na zo yahudawa da nasara ta alau ila kalimatun ku taho halinmu zuwa ga wata kalma ta musamman wanda wannan kalmar tawa'in bainana wa bainakum za ta daidaita tsakaninmu da ku wata kalma ce Allah na abuda illallah la ilaha illallah kalmatu taqwa ba kalmar ikhlas ce. wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada wasan mu su ce wasu za su rika iyayen gida su ba su doka umarni da hani ba Allah ba ku zo kawai mu rike Allah gaba daya ka kashin la ilaha illallah amma fa in ta wallau idan kuka juya baya idan kuka ji kuka kiji kuka yi kunnan uwar wa'incan fa qulu shahadu bi anna muslimin to ku shaida mu musulmai ne mun mai kauya zuwa ga Allah almuhimmu ita ce wato kalmatu tawai ya ka ce ya Musa qul la ilaha illallah ka sai ka faɗin la'ilaha illallah ashe ashe shi annabi musa so yake a bashi wani samfur na musamman na daban a keɓance shi da shi zara ka allah subhanahu ta'ala yana cewa ka je ka ce sai la'ilaha illallah sai sai ya rabbi ya ubangiji kullun nasu ya ƙuluna la'ilallahu gama gari ce dukkanin mutane ita suke faɗa kaga ashe yana son wani samfuri ne sai Allah subhanahu wataala ya ce ya Musa da za a ɗauko sammai guda bakwai wa amirahunna gairi da duk abin da yake rayuwa a sama mai rayuwa sai Allah ce ba tare da ni ba to wannan kuma sakon yana nuna mana Allah yana ina kenan Allah yana sama yace a dauko samman guda bakwai a dauko duk abin da suke rayuwa a sama ba tare da ni ba a dauko kasai guda bakwai da duk abin da suke rayuwa a cikin kasan sai a zo a kafa skeli mizani sai a ɗauko sammai da kastai a ɗora su akan tafin sikeli dan ne mizanin sai kuma a ɗauko la'ila illallahu ita kaɗai sai a ɗora ta a gefen suke sikelin Allah subhanahu ta'ala ya ce wa Musa lamalat bihinna la ilaha illallah da la ilaha illallah tarin jayi sammai da kasai da abin da suke rayuwa cikin su ka san kalmar takawa ta kai ku kalmar ikhlasi ta kai ha annan fa garanti ya bayar man kana ashiru kalamuhu la ilaha illallah da kala aljanna duk wanda ya zama karshen magana sa la ilaha illallah ya shiga aljanna ba ma zai shiga ba ya shiga aljanna to kaga ai sai ka dage matsalar baka san ranar mutuwar ka ba ai ko kawai sabawa zaka yi da ita kuma ba sabawa da fada ba a'a ai Allah ba a masa wayo ka san ma'anarta ka kudirce ta kana aiki da ita kana ta shikenan ka hai amma faɗa da baki baka san me kake fada ba ba wani ake nufi ba saboda aka wannan shi na mana falalar la’ilaha illallah akwai wani hadisi shi kaɗai ne a wajen malaman hadisi sunansa ɗaya. in aka faɗa kawai shi za a hango a fajen hadisi suna ce masa hadisul bifaqa shi kaɗai ne a wajen malaman hadisi hadisul bifaqa ka san me ake nufi da hadisul bifaqa wani mutum ne za a zo da shi filin alkiyama ka san total isra'i ta gaya maka kowane mutum za a watsa littafi kowa ya rikahu manshura kullu na alzamnahu da'irhu fi ulqi ko shine mai yanzu a total kafin da ka karanta in an raba littafin wanda ba mai gaskiya ba wanda ba mai imani ba ya karanta nasa ya ga komai yazo me yake cewa ma bayan Allah ce wa bi alkitabu rana lil na me mushrikina mimma fi a raba littafin kowa za a bashi nasa sai ga masu laifi sun shiga tsoron abin da ke cikin littafin saboda ba su aikata mai kyau ba to kuma sun ga gashi babbar matsala shine abin da kai ta karyata a ce to gashi iri gashi ya tabbata ba abin kunya irin wannan to duk abin da suka karyata na alkiyama to sannan kuma sai a raba littafi nan tun daga duniya Allah ya ce ku kiyaye wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafa'aluna wa'annan ayoyin guda uku in kana cin dogon zango a tunani sun ishe ka tashin hankali Allah ce tabbata hakika alaikum akan ku akwai matsala matsalan nan ba sojojin kasar ku ne ba securitin kasar ku ne ba 'yan sandan kasar ku ne wannan za ka yi wani abu ba su gani ba za ka iya haɗa baki da su ma ka yi inda aka yi rashin sa'a amma wa'in sai Allah ya ce kiraman wasu na musamman ne masu karamci har a shek zumar rahimahullah a cikin tafsirin saraddul azhan ya ce mai karamci ko baya saba mahalicinsa to Allah ya sifata su da karamci Allah za su bi ko kai za su bi kaga Allah za su bi Allah ya mutu shaida da karamci ba za su saba masa ba to a wannan matsalar da suke kan ku mala'iku ne kiraman masu karamci sannan katibi na marubuta ne ma'ana da abin da kuke suna rubuta sannan karka ɗauka amma kai ka yi basu tani irin na ɗan adam ko za su yi absent ko za su tsallake wani abu sai Allah ce ya alamuna ma ta fa’aluna suna sanin ma ko mun kankantar abin ko mun girman abin da ta fa’aluna kuke aikata to ya alamuna to kaga ai wannan ayata isa tashin hankali tun daga ran da ka balaga fa shari'a ta hau kanka ka fara mafalki tun daga ran nan fa suka zai maka alƙaƙai ko me kake yi ma yalfuzu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ana rubucewa to yanzu shine bin alƙiyama wanda suka ƙaryata alkiyama din sai kuma su ga gashi ga ta ga kuma aikin da ake cewa za su gani suke mutu gashi sau da ka sai ka ga mujirmai mashkin ina min mafi wa ya ya wailatana ya kai canmu ya nadamar mali hazal kitab la yi gajin sagiratan wala kabiratan illa a hasaha shi wani wani irin littafi ne wani irin bin kwakwafi aka yi mana a dama Allah ya faɗa ya alamuna ma ta ko kai ma ka kiyaye kai ma mai imanin ka kiyaye kaga wani za su yi mali hazal kitab littafi ne la sagira ta wala kabira bai tsallake dan kankane ba to dama wanda bai tsallake maka kankane ba kai batun babba na kan ba yan uwa misali mutun yana binka dubu hamsin ya ce ba inda za ka je kawai ko dai kai waya a kawo ko shi kawai kafar ka kafar ka wanda yake binka dubu hamsin ce ba inda za ka radda kasu miliyan ɗaya tasa ya kai ka san automatic ne ko dauri ne to su da kansu za su ce mali hazal kitab me ya samu wannan littafi la yi gadiru sagira tan bai zalla ce dan kankane ba sai su ce wala kabira za mu aizan can babba wanda bai tsallake karami ba kamar wanda bai yafe maka ba a dubu hamsin ya tsare ka ya kake rato da miliyan ɗaya la yi gaziru sajira ta ce wala kabira kan bari a yi batun babba illa a hasaha sai da ya kiyaye sai Allah ya shigo zancen ya ce wa waje duma amilu hadiran sun samu abin da sun san su suka aikata ba ba abin da aka samu ba nasu ba hadiran an halarto da shi ce wala yazlamu rabbuka ahada ka baya zaluntar kowa a shine hadisin karke cikin arba'un hadis hadisin abi zarrin hadisi na 24 da Allah ya kira bayan sa sau goma ya ibadi ya ibadi hadisul ne ka dau ya ibadi ta karshe ne yace maka ya ibadi inna ma hiya amalukum ku sani ayyukan ku ne muke taskance muku su kuma yace summa uwafikum iyaha kowa zai gani a kwanancin sa kaman wajada khairan falyahmadillah duk wanda ya samu alkhairi a filin alkiyama a kwanan cinsa to sai ya gode ma Allah amma wa man waje da gaira zalik wanda ya samu abin da ba alkhairi ba to fala ya lumanna illa nafsahu kada ya zargi kowa idan ba kansa ba tsintsin da ya ja ruwa shi ruwa zai doka sauraka wannan hadisin bi tsaka mun dawo kan shi wani mutum ne guda daya za a zo da shi in an ba da littafin ya ga abin da yake cikin littafin to adalci irin na ne sama subhanahu wata'ala sai tambaye shi azalamatka kitabati masu rubutu na su wannan kiraman katibi in sun zalunce ka su rubuta maka abin da ka gan shi ba naka bane ba kai ka aikata ba ma'ana sun rataya ma jakar tsaba don ka ji su bika sun maka ya rufe a yaren yan yau ko azalamarka kitabati ce ya Allah sai abin da ya gani ya shaida na sani kuma saba'un a tasu'un wata su zillat fa shafin littafin aikinsa kasa'in da tara fadin laifi ne masu rubutun ne suka zalunce ka kai sai laifi a ka aikin ka ɗanye ne kawai ya ce a'a to kai ba ka da kyakkyawan aikin shiru to ya za a yi shiru sai ya fito da bidaka asalin abin da ya sa ake ta hadisin hadisin bidaka sai ya fito masa da wani kati a katin akwai la ilaha illallah kalmatul ikhlas kalmatul tauhid sai ce to ya wannan sai sai a wannan fa hannu muke ina kan kana kan wannan eh to shikenan ai sai a wani aikin ka da ita ya Allah yana ganin shi kar a fara ma kawai ya shafi 99 dauko kati daya sai kar a fara ma sai Allah ya ce a'a wala ya zalamu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar kowa za a auna yi haka Allah ya gaya maka yace kuma wal wazanu yawma iznin haqu ma'aunin sikelin a wannan ranar a wannan yinin gaskiya ce za ta yi halinta faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wanda ma'auninsa ya nauyi da nagartattun ayyuka to waɗannan su ne masu babban rabu wa man kaffat mawazinuhu wanda ma'auninsu kuma ya zama fankan fayau ba komai a cikin alkhairi da Allah ce fa'ula'ika ladina khasiru anfusahum wayanda suka tabar da kansu da kansu bi kanu bi ayatina yazlimun to haka sai a ce masa za a auna a haka sai a daura wannan tis'un su tis'una sijillat din nashi ana dora su a tafin mizani ko sai su zaune mizani sai a dauko wannan katin shi la ilaha illallah sai a dora sai tashi da mizani to amma kai don kar in kai ka ko ka karka kai kanka ka baro gara kai wato karka hanci annabi ta yi wani mutum ne guda ɗaya labarin man kana na ne wanda suka wuce ne ko a lakacinsa ne ko a bayansa ne wani mutum ne da ya kwaya ɗaya annabi ya bada labarin haka sa zai kasance wai abin da nake so ka fahimta don karka yi kallon hadari yauwa ka ɓata jikinka da ba za ka yi wanku ba kuma da abin da ba zai wanku ba wani mutum ne guda ɗaya malamai suna kawo shi don suna maka falalar tauhidi don kai ka haɗa imaninka da aiki don karka ce a to haka ake yi to kai ma ba za ka daina aiki ko ba za ka ci gaba da fitina kai ai kana da tauhidi to ka kai kanka ka ni ban aike ka ba saboda ka kai kai haɗa imaninka da aiki duk inda ka ji Allah ya bada aljanna ka bi Qur'ani zaka samu sai imani da aiki sun gabata in yazo sai aljanna ta biyo baya misali na lazina amanu wa salihati falahum ajarun gairu mamnun alhamdulillah mala ya riga ya karasu wa sallallahu wa sallim ala man talaqa min hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa sallimu tasliman assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh